To alhamdulillah yan uwa barkanmu da sake saduwa ruku a wannan tasha mai albarka don ci gaba da faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi matsaloli na iska da sihiri da kuma maita. To yau wannan za mu ci gaba da karatu akan alkawarin da muka yi a mu na baya akan aljani shakawan. Wani aljani ne sunan shi menene sunan shi shakawan. Malam ya ce kanat hazihi almar'atu wannan matar ta kasance. Eh, malam zai ba da labarin wata mata ya ce kanat hazihi almar'atu wannan matar ta kasance takarahu zawjuha zawjaha tana kin mijinta kurhan shadidan ki mai tsani haka kawai za ta ji ta tsana mijinta haka kawai za ta ji haushin mijinta take duk mace da take da miji in ya shigo gida ta ji haushin shi take ji to tana da alaman iska alaman iska ko kuma a'a miji ne yana da mata ba gaira ba sai ya ji haushin ta yake ji akwai alaman iska a tattare da shi to shine malam zai mana bayani takarahu zawjaha kurhan sharida wannan matan tana tsanin mijinta tsana mai tsanani wa kanat a aradu sihiri zahiratan bayyinatan ya kasance alamomi na sihiri sun bayyana a gare ta hatta kana kanat tatadayaqu kumin baiti zawja kai haka kawai za ta rinka ta yana ɓaci a cikin gidan mijinta in dai tana cikin gidan ranta a ɓace yake har sai ta fita ta bar gidan bal ba haka ba wata ta min zaujiha nafsahu hakan nan ma shi mijin nata shi ma zai ji yana jin haushinta ko kuma a'a idan ya zo yana jima'i da ita maimakon ta samu gamsuwa sai ta ji kawai ba ta wani samun gamsuwa mijin ma kawai haushin shi take ji wa kanat tara zaujaha wannan matan ta kasance tana ganin mijinta bi manzarin mur'abin tana mai kallo kallon tsoro in ta kalla mijinta ma tsoron shi take ji kaga ai bala'i ya kai bala'i sihiri na kawo haka aljanu na kawo haka tsoron mijin nata take mukifin abin tsoro ka annahu wahashun muftarisun tana ganin mijinta kaman zaki kaman wani dabban daji mai farautan ɗan adam haka take ganin mijinta tsoron shi take ji sun ba zahaba bi ha zawjuha ila ahadil na bil qur'an sai mijinta ya ɗauke ta ya kai ta wurin ɗaya daga cikin masu magani da alqur'ani masu ba da magani amma bil qur'ani da alqur'ani fana dakal jinni sai aljanin yayi magana Waƙala sai ya ce innahu ni an tariqis sihir lalle ja'a innahu ja'a an tariqis sihir sai ya ce wallahi sihiri aka tura shi Ya zo ne ta hanyar sihiri wa muhimmiyatuhu amma abin da yake dalilin da yasa aka turo shi hiya tafariqu baina hazar rajuli wa zawjatihi shine a raba tsakanin mata da miji shine ake to asirin firaku wanda Allah ta tabaraka ala yake cewa watta ba'u ma ta cilla shayadinu ala mulki Suleiman wa ma kafara Suleiman walakinna na kafaru yu'allimuna nasa sihira suna koyawa mutane sihiri hmm? wa ma yu'allimani min shay'in hatta yaqula inna ma ana fitratun fala takbur wa yata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji fa yata'allamuna ma inda Allah yake cewa allazina wattaba'u ma tatlu shayatun ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sir wa ma unzila alal malakaini bi babil harut wa marut wa ma unzila alal malakaini bi babil harut wa marut inda Allah yake cewa allazina yufarriquna bainal mar'i wa zawji akwai wanda suke raba tsakanin mata da miji to shine fira'u to shi wannan aljanin an turo shi ne ta hanyar ya raba tsakanin mata da miji su rabu fada raba hulma aliju kasiran mai maganin nan sai da ke wannan aljani ya yi mai karatu ya yi mai karatu sai haɗa mai da tsumagiya ya zana wannan aljani walakin na lam yastajib aljanin ya ƙi magana hatta ƙalali zaujuha har sai da mijinta ya ce min ah, innahu zalla ya taraddadu ala hazal mu'alij har sai da ma har sai da mijinta ya zama yana kai kawo yana ta zuwa wajen wannan mai maganin aljanin yaki motsawa bi zaujatihi da matarsa shaharan wata ɗaya wajen wancan mai magani na farko kenan shi mai magani na farko ya kasa tayar da aljanin ya kasa koran aljanin wa akiran daga ƙarshe ɗalabar jinni minhu sai aljanin ya nema daga mijin wannan matan an yi ɗallika imra'ata wace ka sake matanka walau katan wahidatan koda saki ɗaya ne aljanin ya bada sharadi inda ana son ya fita to ya sake matar shi saki ɗaya walil asafi a cikin fushi labbas zauju dalabahu sai wannan miji ya amsa ya yadda da ainihin abin da aljanin ya bashi umarni ai an ce la da'ata li makhluqin fi ma ba a biyayya ga abin halitta mutum ne ko aljani indai ka san saban Allah zai saka nan kawai wadda laka ha ta daliqatan wahida daga nan kawai sai sake mata shi saki daya yana su cewa na sake ki saki daya sun maraji aha sai ya dawo da ita fashufiyatul mar'atu kawai sai matar ta warke usbuwan amma sati daya sai ta warke yana cewa ya sake ta sai ta warke Sun a summa summa awada ha ukura sai aljanin sai kara dawowa karo na farko faja'ani ar-rajulu malai yace to ni kuma sai mutumin ya zo min da matar da wani malami ya je to yanzu ya kawo ta waje na falan ba karatu alaiha al yayin da na karanta mata qur'ani suri'at nan da nan sai ta faɗi wadarar hazal hiwar sai muka yi wannan hirar to wannan hirar anan za mu tsaya sai in Allah ya kai mu sati na gaba za ku ji hirar da ta gudana tsakanin wannan aljanin da kuma shi wannan mai maganin shin shi ya iya koren shi ko bai iya koren shi ba to duk wanda yake neman karin bayani da gare mu ko kuma yana da matsala na aljani ko na sihiri ko na maita ko abin da ya shafi kasuwanci to wannan namba da kuke ganin ta a jikin wannan bidiyon ita za ku nema duk namban da ba wannan ba ba nan ba ce kar ku neme ta ko kuma wannan 081 63 37 69 66 din nan da ku gani wacce ba wannan ba a jikin ainihin wannan bidiyo to kar ku ɗauki wannan namban wacce muka karanta ita ce namban mu 081 63 37 alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu